sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 28 ga watan Nuwamba, shekara ta 2021. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safi Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin da wannan safiyar tamu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. Akalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu goma sha takwas suka dakata a yammacin jamhuriyar Nijar jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka yi gama da ayarin motocin sojojin Faransa. a yau lahadi kasar australia ta zama kasa ta baya bayan nan ta gano nau'in coronavirus na omicron a cikin matafiyan da suka je kasar da kudancin afirka haka kuma za a ji cewa gwamnatin australia ta faɗi yau lahadi cewa za ta bullo da wata doka da za ta tuna asirin masu aikata munanan ayyuka a yanar gizo tare da ɗaura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar facebook da twitter alhakin gano su. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ko menene gaskiyar sauya shekar tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari abdulaziz yari abubakar jadiman zamfara ya wuce inda sun ka aji shi game da abin da shi siyasa kamar yadda na ce idan ba su shirya ba su shirya haka zalika jam'iyyar apc ta ce a shirye take ta kawo ƙarshen matsalolin cikin gida da ke neman kai ta baya akwai koje-koje musamman a rubuce musamman kan zabukan da aka yi na ward ward da na ranar hukumomi da na jiha. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. akalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu goma sha takwas suka jikkata a yammacin jamhuriyar nijar jiya asabar bayan da masu zanga-zanga suka yi gama da ayarin motocin faransa da suka tare bayan da suka tsallaka kan iyaka daga burkina faso kamar yadda gwamnatin nijar ta sanar motoci masu silke da manyan motocin yaƙi sun tsallaka kan iyaka ne ranar juma'a bayan da aka tare su a burkina faso na tsawon mako guda da zanga-zangan nuna adawa da gazawar sojojin faransa na dakatar da tashe-tashen hankula daga 'yan ta'adda. Bacin rai da kasancewa sojojin Faransa a kasashen da ta yi wa mulkin mallaka na ƙara ta'azzara a kasashen Nijar da Burkina Faso da kuma wasu kasashe a yankin Sahel na yammacin Afirka. Inda Faransa ke da dubban sojoji da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar Alƙa'ida da ISIS. A ƙarshen makon da ya gabata ne ɗaruruwan mutane a birnin Kaya na ƙasar Burkina Faso suka tara ayarin faransa da ke kan hanyar su zuwa kasar mali daga ivory coast sojojin na faransa samu damar ficewa daga burkina faso a ranar juma'a amma suka sake yin karo da wata sabuwar zanga-zanga a safiyar jiya asabar kasa da kilomita 30 daga kan iyaka a garin tera da ke yammacin nijar inda suka tsaya suka kwana a yau lahadi ƙasar australia ta zama ƙasa ta baya bayan nan ta gano nau'in coronavirus na omicron a cikin matafiyan da suka je ƙasar daga kudancin afirka yayin da isra'ila ta yanke shawarar hana shigowa ga wasu 'yan ƙasashen waje mafi tsananin tsangwama na hana zirga-zirga da kasashen a duniya suka sanya yayin da suke fama da rage yaduwar cutar an riga an tabbatar da masu dauke da cutar da dama da kuma waɗanda ake zargi sun kamu da ita cikin kasashen turai da dama a Isra'ila da kuma a Hong Kong. Kwanaki kaɗan bayan da masu bincike a Afirka ta kudu suka gano nau'in matakin farko shine yin tambayoyi daga baya sai ɗaukan mataki game da ɓullar sabon nau'in wanda ake gani mai yiwuwa ne yana da sauran yaduwa kusan shekaru biyu ana fama da annobar da ta kashe sama da mutane miliyan biyar ta kuma birkita harkokin rayuwar yau da kullum ta mutane tare da duk kusa da tattalin arziki a duk faɗin duniya. yayin da ya rage akwai sauran abin koya game da sabon nau'in masu bincike sun damu da cewa yana iya zama mai juriya ga kariya allurar rigakafi ke bayarwa kuma nau'in kuma yana nufin cutar ta daɗe fiye da yadda ake tsammani gwamnatin australia ta faɗi yau lahadi cewa za ta bullo da wata doka da za ta tona asirin masu aikata manyan ayyuka a yanar gizo tare da ɗaura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar facebook da twitter alhakin gano su. Firaminista Scott Morrison wanda gwamnatinsa ta haɗakar masu ra'ayin mazan jiya ke fuskantar zaɓe a rabin farkon shekarar 2022 ya ce dokar za ta kare 'yan Australia daga cin zarafi da cin zarafi ta yanar gizo. Morrison ya shirya manema labarai cewa bai kamata duniya yanar gizo ta zama wurin da ba a saka masa ido ba inda kowa zai iya zagaya ba tare da an san shi ba ya cutar da mutane ga zage-zage da cin zarafi da murkushe su. babban lauyan kasar makelia kash ta ce dokar da aka ce za a gabatar da ita gaban majalisa nan da farkon shekarar 2022 ana bukatar ta ne domin ta fayyace cewa shafukan sada zumunta ba masu amfani da su bane ke da alhakin bata sunan wasu mutane ba. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun a kai ga jin kashi na biyu barin mu gabata muku da rahoton mu na farko. Wasu rahotanni da suka kara ɗaya kafafen sadarwa masu nuni da cewar tsohon gwamnan jihar Zamfara, Abdulaziz Yari, ya yi wankan tsarki don shiga a yi da shi a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Sai dai mukarraban shi sun shaidawa abokin aikin mu cewar ina mai gida ya taɓa barin gidan shi ga bako. Gana Suru Adamu Alhikaya ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Kamar a yari ne da gwamna Willie Obiano na jihar Anambra sai kawai a ce ya koma jam'iyyar Abga. Tsohon kwamishinan ya ce mukarrabin gwamnan Zamfara Bello Matawalle ke neman tunzura yari ya sauya sheka don su warware kafa a APC. Birnin magajiya ce ba ma kaɗai zama a APC yari zai yi ba. In Allah ya kai rai farkon shekarar baɗi zai kaddamar da takarar neman shugabancin APC ta ƙasa baki ɗaya. wato mun saba da wannan a zaben shekara ta dubu biyu da sha ɗaya aka zuba su bugun kasa suka yi suka kori tsohon gwamna mamuda daga jam'iyyar eh, eh, ANPP suka tura shi jam'iyyar PDP to ba su san ko kuma sun fara fahimta cewa yanzu Abdulaziz Yari Abubakar Shatiman Zamfara ya wuce inda sun ka aji shi game da abin da ya shafi siyasa kamar yadda na ce idan ba su shirya ba su shirya wato ma'ana dai har yanzu ita wannan jam'iyyar tana nan tana hannun shi abdulaziz yari wannan ai babu kotan babu kotan ta ma babu kotan baba kakakin gwamnan zamfara zilani babba ya musanta kalaman yana mai cewa ba sa shakkar yari a siyasance da sanata kabiru marafa da ke hamayya da su kuma a gaya wa mutanen yari da shi kansa ya cewa wallahi tallahi na farko ba ma tsoron su na biyu ba ma kin su na Allah ne mu da Allah muka dogara kuma shi ya ba mu atanci 19 duk da an ce ban mu da mutane ko ba haka bane su da suke da mutanen kuma suke ga sun ce hana su a 2023 ma Allah ya ce mata wallan ne shi zai ba mu ba ma tsoron kowa ba ma gadara cewa wai muna da wani karfi hmm, we don't forecast we fight a halin da ake ciki an samu shugabanni biyu a apc a zamfara da bangaren gwamnati da bangaren sanata marafa inda alhaji sirajo ya zarce da shugabanci ga matsayin sanata marafa shi ya rike gwamnatin shi gaba daya mu an ce fatin namu an ɗauka wai an roshe duk wanda a wurin an zo an ɗauko wasu wai mutum uku an ce Ita eh ina dariya saboda yanzu in ka ɗauke yanzu kamar shi yanzu shugaban wanda aka ce wai an baka shugabanci. Sanata ne mai ci yanzu. ka suna cikin akuba da jidali babu abin da baya ko sau da ta magana a majalisa ba aka abin da ya shafi jama'an shi ka zo kayan lima wata hula a kai wai ka zo an ce wata a shugaban wai jama'iyya kuma ka je kana yawace wata kana maganganu waɗanda ba ma su bane ba a san ma me kake nufi ba yayin da marafa ke cewa kotu ce za ta raba gardama ga wannan takaddamar gwamnatin zamfara na cewa helkwatar apc ce mai wuka da nama nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Rundunar sojin Sudan ta faɗi jiya Asabar cewa an kashe sojoji da dama a wani hari da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da mayakan sa kai da ke alaƙa da sojojin Habasha suka kai a yankin kan iyaka mai albarka da ake takaddama a kai. dangantaka tsakanin khartoum da addis ababa ta yi tsami a kan alfashaka yankin kan iyaka da manoman habasha suka daɗe suna nomawa amma sudan ta yi kirarin cewa nata ne a cikin wata sanarwa da rundunar sojin sudan ta fitar ta ce dakarunmu da ke aikin tabbatar da girbi a alfashaka sun fuskanci hare-hare daga wasu gungun sojojin kasar habasha da 'yan sa kai waɗanda suka nemi tsoratar da manoma tare da ɓata lokacin girbi sojojin sudan sun daƙil harin kuma sun yi asarar rayuka da kayan aiki a bangaren habasha in ji sanarwar amma harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a tsakanin sojojin sudan in ji rundunar ba iya samun jami'an habasha nan take domin jin ta bakinsu ba alfashaka da ke makwabtaka da yankin tigiri mai fama da rikici a kasar habasha ya sha fama da munanan tashe hankula a tsakanin bangarorin biyu tsawon shekaru amma kuma ya ƙara ƙamari a bara daga ƙarshe hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da biyar ta auku a arewacin ƙasar peru girgizar ƙasar ta fara da misalin ƙarfe biyar da minti hamsin da biyu na safiyar yau lahadi a wuwan ƙasar yayin da take da ƙarfi da zurfi sosai wanda aka auna shi a kilomita da 112 wanda yawanci yakan rage lalacewa da asarar rayuka. girgizar ta kasance kilomita 45 arewa maso yamma da birnin baranka na gabar teku wata husumiya mai tsawon mita goma sha hudu a wata majami'ar da aka gina tun karni na hudu wata husuma mai tsawon mita goma sha biyu a wata majami'ar da aka gina tun karni na hudu ta ruguje jim kaɗan bayan da girgizar ƙasar mai maki bakwai ɗigo a arewacin peru ta faru kamar yadda kafafen yaɗa labarai na cikin gida da shaidu suka bayyana bidiyo da hotuna da aka fi a yanar gizo sun nuna husumiya mai tarihi wani bangare na ginin karni na goma sha shida wanda ake ganin shine mafi daɗewa wurin ibada na katolika a yankin amazonas ya koma tilin duwatsu ko da yake babban zauren ginin yana nan tsaye labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu ka muku sauran rahotanni. Kwamitin sulhu da babbar jam'iyyar APC ta kafa ya kuduri aniyar fara sauraron koke-koke daga jihohin kasar inda ya shirya fara saurare daga jihar Kano. A bisa dalilin ita ce jiha da kan bawa jam'iyyar ƙuri'u masu yawa. Amma masu fashin baki al'amuran siyasa na ganin cewar ba wannan ne abu da ya kamata jam'iyyar ta maida hankali a kai ba. Wakilarmu Madina Dauda ta yi muna nazarin wannan batu a wannan rahoton. A wani taron manema labarai da kwamitin ya kira a Abuja, shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ba da tabbacin sauraron koke-koken kowa wanda yake ganin ba a masa daidai ba, musamman ma a lokacin zaɓukan shugabanni da aka yi daga gundumomi zuwa jihohi a makonnin baya. Abdullahi ya ce kwamitin ya samu koke-koke da korafe-korafe talatin da bakwai a rubuce ya zuwa yanzu daga dukkanin jihohin ƙasar har da jihohin da ke kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma da kuma jihohin arewa abdullahi ya ce jihar borno ne kadai ba a samu korafi ko koke-koke ba ko me yasa kwamitin zai fara zama daga jihar kano abdullahi ya amsa da cewa kano dai abin da ya tabbata ga dukkan mutumin da ya san abin da kasan ke ciki kano ta fi kowace jiha yawan mutane ba ke musu wannan kuma kano kawo yanzu tun daga wurin alif tara da casa'in da tara da aka shiga hurumin wannan jamhuriyar babu ta ke da ke zunzuru da mutane masu ba su fito su shiga kudin hamad da samu miliyan daya miliyan biyu da dori sai kano to saboda haka kano yana ana cikin jihohin da sukan ba mu ƙuri'u na arziki ƙuri'u wanda suke kai jam'iyyar mu ga nasara to idan mun gana zai bata ba tafiya a kano to dole ne mu fara daga nan mu fara gyara daga nan da eh, zuwa yanzu ko sun tantance waɗanda za a gana da su kafin a fara zaman ga abin da sanata abdullahi adamu ya ce a'a yanzu dai bin sabilillahi akwai koji koje musamman a rubuce musamman kan zabukan da aka yi na ward ward da na ƙananan hukumomi da na jiha da aka yi wata congresses a turance to akwai suka yi ƙara ko suka koka kan abin da a gudanar a wannan zaɓukan da aka yi wanda mu dole ne mu je mu duba mu ga bayan ainihin gaskiyan abin. To sai dai kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Bibi Faruk yana ganin ba wannan mataki ne ya dace jam'iyyar APC ta ɗauka a yanzu ba. Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman eh, yadda muke ganin ta APC siyasa ce ta bukatan mukami. daga takarar shugaban kasarsu zuwa ƙasa duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami ba don ya yarda da wata a aƙida da zai iya bi ba to idan ana irin wannan siyasar in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka eh yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu su bata mutane lokaci yadda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a apc ba su da makoma a wani wurin kuma shugaban kwamitin ya ce zai fara zaman a kano gobe litinin ne kuma za a ba wa kowa dama ya bayyana ra'ayinsa ko korafinsa kuma kwamitin zai sulhu daidai gwargwado kamar yadda dokar jam'iyya ta tanada Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Baya ga batun siyasa sai kuma na shari'a, inda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ba da dama na gudanar da shari'o'in manyan laifuka a manyan kotunan ƙasar da ke cikin jihohi takwas da gundumomi biyu, wanda a can baya akan gudanar da waɗannan shari'o'i duk bayan shekaru biyar Wannan wani mataki ne da zai kyautata ɓangaren shari'a a cewar masana. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da karin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. Babbar kotun shari'a ta gundumar birnin Kwanni da ke kasancewa ɗaya daga cikin manyan kotunan jamhuriyar Nijar ta so zaman taron ta na shari'ar manyan laifuka bayan da hukumomin shari'a na ƙasar sun ka yanke shawarar gudanar da shari'o'in manyan laifuka a kowane wata saɓanin shekaru biyar zuwa shekaru biyar kuma hakan na wakana ne a cikin manyan kotunan jihohin ƙasar guda takwas da gundumomi biyu da suka haɗa da birnin kwanne da Arlet. Na tuntubi lauyan gwamnati mai shigar da ƙara a babbar kotun birnin Kwanni ko ne manufa irin wannan zaman shari'ar da ma irin laifukan da zaman zai shafa. Sunana Mansur Ado lauya ne na gwamnati a nan mashara'anta ta birnin Kwanni. Eh wannan zama dai shine ake ce ma zama na shari'a ta manyan Ka Kasan da shari'a ta manyan laifuka ana yin ta so ɗaya ko so biyu a shekara. To yanzu gwamnati ta diba ta gani saboda gidan kaso ya ci ka lahika kuma ba a fasa yin su saboda haka aka kirkiro wani kwaskwarima ya zama to yanzu shari'an nan ana yin ta a kowace kutu ta jiha bayan wannan kutotin na jiha akwai kutu a nan birnin kwanni da arlit wato tje kenan su manyan kutoti kenan su ana yin wannan shari'a kowane wata yanzu haka doka ta ce kaga yanzu ka dauka kamar nan kwanni mu da muka zo tun ma wajen shekara hudu zuwa biyar ba a yi ta ba amma yanzu da wannan gyaran huska aka yi na doka kowane wata ana yin ta yanzu wannan zama na uku ne ma zami to wannan zama dai akwai shari'a zuwa ashirin da uku da za a yi a cikinsu amma wanda suka hijan hankalinmu su ne harka ta fyaɗe muna da shari'a kamar guda goma wanda duka fyaɗe ne aka yi kuma a cikin goma nan akwai guda hudu wanda kankanan yara ne wanda ba su kai shekara goma sha uku bayan wannan akwai kisan gilla bayan kisan gilla akwai buge-buge kamar ka bugi mutum wanda wanda ba ka tsammanin kamar wannan bugun zai mushi lahani kuma ya zo ya rasa ran shi shine ake ce ma a dokance ku mortal ana da irin wannan shari'ar ne gaban wakilan kungiyoyi na ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da sauran ƙananan kungiyoyi da ke irin wannan fafataka a mataki na ƙasa da na jihohi da waɗanda ake tuhuma da lauyoyi da 'yan kallo da dama ɗaya daga cikin lauyoyi masu shigar da ƙara da zumar kariyar ƙananan yara ya yi muna wannan furci cin. A suna na shi To ina lauya na gwamnati nan eh, cikin ekoti na takwani. Irin wannan abu ana yin shi. To shi na suka ce ma audience public an ba mutane na waje dama su zo. Su zo su kallata saboda cikin wannan abu darasi za ka samu. A ashe hakan gana take ashe ita doka in ka saba mata ga abin daga binta. In baka saba mata lahiya lumina. To cikin irin wannan ka ɗauki darasi sai ka ce a Allah kiyaye da irin hakan ga. To shi sana aka yin su aka da ta a turance audience public ana ba kowa dama ya zo ya gani ya ji. ita dai wannan shari'ar tana samun karbuwa ga fursunoni da danginsu kasancewa waɗansu sun share shekaru masu tsawon gaske a gidan wakafi ba tare sanin makomarsu ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Social media duniyar matasa, Lale marhaba masu sauraro, Shamsiya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirin matasa a duniyar gizo. A duniyar yanzu ta yi rasa. Madalla. Idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mu yi alkawarin kawo muku hira ta musamman tare da shugaban kungiyar marubutan Arewa a kafofin sadarwa na zamani wato Arewa Media Writers a Najeriya bisa wani littafi da suka rubuta akan rayuwar samari da 'yan mata a social media wato kafofin sada zumunta a yanar gizo. Za mu ji dalilansa da ya ja hankalinsu na rubuta wannan littafi. Amma da farko bari ya fara gabatar mana da kansa. Sunana Kwamar Abba Sani Sami shugaban kungiyar marubutan Arewa a kafafen sadar zamani wato Arewa Media Writers. Eh, mu rubuta wannan littafi mai suna rayuwar samari da 'yan mata a social media duba da yadda wannan zamani ya zama da cewa babu wata kafa babu wata duniya da ake amfani da ita babu wani abu da za a ce ake al'umma suke mai da hankali akan sa sama da social media to duba da yadda matasan mu samari da 'yan mata suka mai da hankali akan abin social media ba da riba burana ko ko ina social media ta shiga ta tasiri wanda ya samu ka rubuta wani littafi ba don kai ba don jan hankali da kuma faɗakar faɗakarwa ga al'umma musamman masu amfani da wannan kafa ta social media ta zama kamar wata rayuwa sabuwa ga al'umma wanda dukkanin abubuwan da ake gudanarwa a wannan zamanin majority yawanci ana gudanar da su a social media ta haka muka ga ya dace a ce mu rubuta wani littafin a matsayin mu na kungiyar marubutan arewa a social media din idan muka rubuta wani littafin zai kara jawo hankalin al'umma wajen ganin cewa san wannan social media suke amfani ta da amfani a wajen su sannan mu kara jan hankali ga ita gwamnati da kuma iyaye da sauran uwa da eh, abokan abokan arziki muhimmanci ta social media din tare da hanyoyin da ya kamata a bi don a yi dinga yin abun da ya dace ba kara zobe a ta yin abu barkatai babu wani ci gaba babu wani manufa mai kyau ba wani ne sake nemi ga dace a ce mu rubuta wani littafi mai suna rayuwar samari da yan mata social media kuma mun zaɓi wannan sunan ne ba da tasa samari da yan mata da samari suka fi kowa yawa a wannan kafa ta social media din. To wasu irin dabaru kuka yi amfani da su wajen rubuta littafin kuma kunshi babi nawa ne ko sashi nawa? abin da muka dabarun da muka amfani da su wajen rubuta wannan littafi mai suna rayuwar samari da 'yan mata a social media mun yi amfani ne da irin rayuwar da duba da salo da irin rayuwa da samari da 'yan mata suke yi a wannan kafa ta social media daga irin rayuwar da suke yi da yadda ta kanta social media ta yi tasiri a wajen su da kuma amfanin da social media ta kawo musu da kuma illolin da ta kawo da duk wasu abubuwa da suka shafi rayuwar da ake gaba daya social media wannan salo muka dauka mu amfani da shi abun da muka amfani da shi mun duba irin mun nutsu mun duba irin rayuwa da matasa suke yi tun daga social media tun daga rubuce-rubucen su postin din su comment din su rayuwar su duk wasu abubuwa hotunan su duk abu da suka yi na rayuwar su a social media gaba ɗaya shi muka duba muka rubutu akan littafin a cikin littafin mun mun ware sashi sashi har guda sashi tara kowane sashi da abin da ya kunsa da irin abubuwa da muke bukata al'umma mu faɗaka da al'umma da kuma ka al'umma ga wannan rayuwa da matasa suke yi a cikin kowane sashi mun raba sashi na zuwa guda tara kowane sashi kuma mun yi bayani yadda ya kamata da kuma jan hankali duk abin da ya kamata ce mu akan kowane sashi mun yi haka ne duba da cewa wannan littafi ba littafi bane ko na bincike ko na nazari ko kuma na koyawa mutane wani sabon ilimi ko wani abu ba shi ba wannan rayuwa ce muka mun littafi ne akan rayuwar matasa a social media wanda duk wani abu da ya jibinci matashi na yi a social media mun rubutu a kansa yanayin duniya da ta koma harkar social media ta kowane karfi a wannan zamani to wannan yasa muka duba da irin rayuwar da suke gaba ɗaya kwatakwam a cikin ta muka yi rubutu tare nazarce duk wasu al'amura da suka shafi matasa a cikin littafin baki da. To kamar yadda ka yi bayani matasa sun mai da hankulansu ne ko kuma in ce rayuwarsu ne ka cokan ga hulɗa da kafafen sada zumunta a yanar gizo kuma idan aka yi la'akari da cewa waɗannan kafafe duk abin da ka wallafa abu ne da ke zama na dindindin baya mantuwa abin da bature ke cewa the internet never forget duk abin da ka wallafa yana nan ko da ka goge yana na a kundin ajiya a sararin samaniya ko kila ma wasu sun sauke a wayoyinsu wani lokacin sai amfani da shi ta hanyar kirki ko san haka to ko zaka ba mu misalai game da irin abubuwan da matasa suke saka waɗanda ke zama musu illa ko alkhairi a rayuwarsu to abin da zan ce gaskiya tasirin da social media ta yi a wannan zamani na wuce da yadda mutum yake tunani yau idan kawo social media kai rubutu ka rubuta rubutu kalma ɗaya biyu ta ɓatanci. ka goge ma dama da anji ta yi sakan biyar zuwa goma tuna na tabbata wani ya zo ya wani abun da ka ya screenshot a kansa idan ka rubuta haka in ka rubuta alkhairi ma na tabbata wani ya zo ya gani kana in ya sukan da yawa a social media to sun gani sun zama ya zama alkhairi a wajen su ko ya zama alkhairi a gare ka da sauran al'umma suka amfana na amfana ne to social media gaskiya ma dama in mutum zai batanci ko kuma zai alkhairi komai mai zai to yana a duniya duk inda ranar aka ce ka rubuta wani abu na batanci ko wani abu a su kana da zaran ka rubuta duniya ta riga ta gani duk wanda ke da kai zai gani wani zai like shi ma da afirin isa su gani yanzu alal misali abubuwa irin batanci da wani suka zama illoli ga matasan mu abubuwa da dama sun faru a social media a Najeriya wanda suka zama batanci ne mutum zai yi kuma ya zama rashin alkari a gare shi ya kai ga illa matsala a gare shi abubuwan sun faru wanda ba za su lissafu ba kwanaki a nan jihar adamawa akwai wani matashi wanda ya ce ya hau social media musamman facebook sai ya sa eh, hoton gwamna na jihar sai ya sa barawo kawai ya ruta ji kalma ɗaya ce amfani da ita ya sa hoton gwamna ya taɓa rawo ya fito daga gwamna hoton gwamna fito daga gida wannan in aka cire maganar siyasa ba siyasa muke ba mu a harkar social media komai ta kunsa da abin da muke ga dama zai amfani mai amfani zai ba a cire maganar siyasa a ciki ya rubuta wannan gwamnatin jihar ta gani kuma ta gurfan da shi a kotu karshe aka daure shi wannan kin ga shi a sa ya abin da bai dace ba ne kuma batanci ya yi ga wani da cin mutuncin sassan nan kuma karshe aka daure shi abu ya zama wannan ya zama rashin alkhairi haka ta faru a wazu a jihar katsina kwanan nan wani su mun dan social media shi ma da ta ce ko su kusanta na gwamnan jihar wanda tsakanin siyasar su ne zo shi media yayi aka je kuma aka kama shi haka ta faru a jigawa haka ta faru a kano haka ta faru a jihar da dama irin wannan abu tana faruwa ta ba ma yan siyasa ba wanda su in bata ce a gare su musamman saboda gwamnatin hannu za su kama ka ta ma yan masu kuɗi da manyan attajirai da manyan sanannu in ka bata ta kasu ma ɗaukar mataki a kai. madalla. To bari mu dakata a nan alabashi mu daura a mako na gaba. Masu sauraro iyaka abin da ya sawaka kenan cikin shirin na wannan makon sai a biyo mu a shiri na gaba don jin karashin tattaunawar mu da Comrade abbas Sani Fantami shugaban kungiyar Arewa Media Writers. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma daukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisa. muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Akalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu goma sha takwas suka jikkata a yammacin jamhuriyar Nijar jiya Asabar. Bayan da masu zanga-zanga suka yi gama da ayarin motocin Faransa da suka tare bayan da suka tsallaka kan iyaka daga Burkina Faso, kamar yadda gwamnatin Nijar ta sanar. Motoci masu silke da manyan motocin yaƙi sun tsallaka kan iyaka ne ranar Juma'a. bayan da aka tare su a burkina faso na tsawon mako guda da zanga zangan nuna adawa da gazawa sojojin faransa na dakatar da tashe-tashen hankula daga 'yan ta'adda a yau lahadi ƙasar australia ta zama ƙasa ta baya bayan nan ta gano nau'in coronavirus na omicron a cikin matafiyan da suka je ƙasar da kudancin afirka yayin da isra'ila ta yanke shawarar hana shigowa ga wasu 'yan ƙasashen waje mafi tsananin tsangwama na hana zirga-zirga da kasashen a duniya suka sanya yayin da suke fama da rage yaduwar cutar an riga an tabbatar da masu dauke da cutar da dama da kuma waɗanda ake zargi sun kamu da ita cikin kasashen turai da dama a isra'ila da kuma a hong kong kwanaki kaɗan bayan da masu bincike a afirka ta kudu suka gano nau'in gwamnatin australia ta faɗi yau lahadi cewa za ta bullo da wata doka da za ta tona asirin masu aikata manyan ayyuka a yanar gizo tare da ɗaura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar facebook da twitter alhakin gano su firaminista scott morrison wanda gwamnatinsa ta haɗakar masu ra'ayin mazan jiya ke fuskantar zaɓe a rabin farkon shekarar 2022 ya ce dokar za ta kare 'yan australia daga cin zarafi da cin zarafi ta yanar gizo Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na sanyin safiyar ku a gobe. Karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi. Karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni kuwa da na ja ragama shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.